Wasu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Safina ta sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Yau Litinin ɗaya ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan sabuwar shekarar 2018 da muka shiga yau. To mutane da yawa suna cewa za su canza wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum musamman in za a shiga sabuwar shekara. Shin idan aka canza ɗin ko kuma aka ce bari a canza shin ana tsayawa ka'in da na'in kamar yadda aka ɗaukar wa kai alkawari? Mm, addu'ar mu ita ce dukkan al'ummar duniya a samu zaman lafiya tare da mutunta juna. da kuma komawa ga Allah ta kowane bangaren addini uwa uba mutunta juna mu kuma yi addu'a Allah ya kawas mana da 'yan ta'adda. Amin amin. Baya ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram, za mu ba ku damar kiran waya ku faɗa mana fatan ku a wannan sabuwar shekarar ta 2018. Sannan kuma ku faɗa mana darussan da kuka koya daga cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ya gabata a shekarar 2017. da kuma abin da kuke son gani mun gyara ko kuma mun kawo muku darsa a kai a wannan shekara ta 2018 lambar da za a kira mu an jima din ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu shida biyar biyar. To yanzu za mu fara da amsoshin tambara da muka muku a shafukanmu na abota cewa me kuke fatan canzawa daga al'amuran yau da kullum ko kuma fatan gani a shekarar nan ta 2018 da muka shiga? To sakon farko daga shafin na Facebook ya fito ne daga Lawal Manchester Kamba. Ya ce yau da gobe hakika akwai abubuwa da dama sai dai kawai mu faɗi abin da ya sauwaka ya zama dole a canza zaman gwamnatoci musamman a jihohi da kuma canza tafiyar da harkokin ilimi musamman makarantun firamare da na sakandare fatanmu kuma a nan shine talaka ya san menene gwamnati ya kamata ya amfana da ita ta samar da magani ko asibitoci da samar da ilimi ga 'ya'yan talakawa samar da hanyoyi wadatar da ƙasa da man fetur samar da takin zamani ga manoma eh, sai baiwa matasa guraben aikin yi da inganta wutar lantarki allah ya sa mu dace wato suka shafi rayuwar da kullum eh, sai adamu aliyu gulde ya ce a gaskiya muna da bukatu da yawa amma ba za su kirku ba sai dai kiyastawa da farko mu matasan najeriya muna buƙatar rayuwa mai inganci da kuma samar samar mana da guraben karatu a sassan kasar sabili da har yanzu gwamnatin sauyi ta apc ba ta cika ba don muna son ta ida su hmm, tun kafin lokaci ya ƙure domin an shiga shekarar kamfen. <laughs> to sai kuma Adamu Sabi Wangara ya ce, Assalamu alaikum yau da gobe, a gaskiya kun cancanci a yaba muku wajen ba mu dama mu bayyana abubuwan da suke ci mana tuwo a kwarya Bayan haka, ni burina a wannan shekara shine gwamnatocinmu su inganta mana ilimi, su kuma wadata mu da tsabtataccen ruwan sha. Na gode ku tashi lafiya. Sai Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi ya ce, Assalamu alaikum yau da gobe, ni dai babban abin da nake so a fara da shi shine bangaren man fetur. fetur sannan a ƙara inganta ɓangaren tsaro da fatan za ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma Dauda Garba bin Afan Fituskun ya ce a banza ma kaga ok kaga <laughs> shekarar magana yi ya ce a banza ma ka ba gwanin rawa ballantana ana menene ana kada iska kin taba jona karin magana mm, mm, sai yau <laughs> wato irin gwanin rawa yana a banza ma yana yi bari kuma eh. ana iska wata za ta dada juya shi kenan mm. a gaskiya na ji daɗin wannan tambayar taku ni a nawa ganin duk da ma rigar duk da ma mai rigar bunu baya zuwa kashe gobara wai mai karin magana ne duk da mai cewa mai rigar bunu baya kai gudunmawar kashe gobara amma har in za a iya inganta mana makarantu da kuma cire mana fargabar matsalar tsaro to da asirin mu rufe wai ma ya auri makauniya <laughs> Sai Alhaji Umar Foreba gashi wace salam filin yau da gobe ni dai fata na anan shine gwamnatin Najeriya ta kawo ƙarshen matsalar man fetur da muke da shi a kowace ƙarshen shekara. Sai Ibrahim Rabilu tsafe ya ce tabbas muna da buƙatu da yawa sai dai muna buƙatar muhimmai daga ciki. Na farko muna buƙatar a inganta harkar ilimi a baiwa ɓangaren kulawa ta musamman sannan a ɓangaren matasa yana da kyau a samar da ayyukan dogaro da kai ba dole sai aikin gwamnati ba sannan a ɓangaren lafiya yana buƙatar kulawa ta musamman a samar da likitoci masu mutunta mutane sannan daga ƙarshe a bullo da shiri na musamman wanda zai wayar da kan mutane yadda ake bin doka domin akwai ƙarancin sanin doka ga mutanen najeriya Mm. sai yi sanusa ahmad ya ce assalam voa shirin yau da gobe mm. da fatan mun shigo sabuwar shekara lafiya a gaskiya mu talakawan najeriya muna fatan ganin gagarumin canji a cikin wannan shekara ta mm. fannoni da yawa inganta ilimi kiwon lafiya ruwan sha wutar lantarki da dai sauransu allah ya sa mu dace amin to amin amin sai shehu adamu rijau ya ce a wannan shekara ta 2018 da muka shiga muna fatan ganin tsaro ya inganta rayuwa ta yi sauƙi jama'a su sami wadatar kuɗi na yawo a hannunsu ba kamar yadda suka kasance cikin matsin rayuwa ba a shekarar 2017 kai duk dai wani abu da zai kawo wa talaka sauƙi muna fatan ganin shi duk kuma wani abu da zai kawo musu cikas muna roƙon allah ubangiji ya yi mana katangar ƙarfe da shi Amin. Sai Umar Adamu Katagu mai to da farko dai ina yi wa masu gabatar da shirin yau da gobe barka da shigowa sabuwar shekarar 2018. To ni dai fata na a wannan shekara shine ƙasata Najeriya ta zamo ta farko wajen kyautatuwar zaman lafiya a duniya. Bugu da ƙari ta zamo ta farko wajen samarwa matasa aikin yi wannan shine muradina. to Allah ya cika mana shi mm. sai Luka Balarabe ya ce addu'ar mu ita ce dukkanin al'ummar duniya a samu zaman lafiya tare da mutunta juna da kuma komawa ga Allah ta kowane ɓangaren addini uwa uba mutunta junanmu kuma mu yi addu'a Allah ya kawas mana da 'yan ta'adda amin to idan kuma muka koma shafinmu na twitter at ibrahim musa karfiwan ya ce samun sauƙi na yanayin rayuwa da wanzar da adalci a ƙasa at arabiyu gmd gidan madi kenan ko mm. ya ce muna buƙatar canzawa canzawar al'amuran yau da kullum kamar samawa matasa ayyukan yi domin su daina kaura kai zuwa turai daga ƙarshe ya kamata shugaba buhari ya kai koken talakawa gaban majalisa domin a saida wa talaka abincin da ke cikin ma'ajiyar costa sai at abdul underscore balkora one ya ce hakika mu talakawa babban abin da muke son samun sauyi a bangaren sa shine abinci muna buƙatar abinci ya sauko yadda talaka zai samu sauƙin farashinsa To amin. Sai at Ibrahim Karaso ya ce yau da gobe fatan mu a wannan shekara sabuwa ta shekarar 2018 da muka shiga shine Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa ga Najeriya baki daya da kuma sauran rayuwa ga saukin rayuwa ga talaka wanda yake fuskanta a Najeriya. Sai at Hajja Fatima ta ce fatan mu shine mu ga Najeriya ta zauna lafiya cikin saukin rayuwa tare da ci gaba da ayyukan alheri da Baba Buhari yake mana. To amin amin. Hmm. Sai at imam underscore uba ya ce yau da gobe tabbas akwai buƙatar haka musamman ga matasa matasanmu muna son ganin ci gabanmu ta hanyar samun ayyukan yi da yaƙi da zaman kashe wando bayan wannan kuma muna burin mu ga matasa sun tsunduma cikin harkar siyasa. sai daga ƙarshe at musa hadaran asuba mm. ya ce yau da gobe mai ƙara sabulin wanzami <laughs> to mm. gaskiya ina yi muku fatan alheri da kuma barka da ganin wannan sabuwar shekara ta 2018 da fatan allah ya kawo mana kwanciyar hankali baki daya to amin amin to bari mu dan leka shafinmu na instagram kafin mu yi sallama inda eh. akwai sakonni da dan dama da suka shigo Ah, kamar Musa Hadirin Asaba shi mm. yana kokarin kin san shiga Instagram Mm, yanzu kuma ga makaranta eh, kuma Yau <laughs> to amma yayi maganan cewa ah, salam malaman yau da gobe to ni dai farko ina yi muku barka da shigowa sabon shekara to mun gode sai kuma Usman Manika Mirror Road Funtuwa ce da farko ina muku fatan alheri tare da murnar shiga sabuwar shekarar 2018 lafiya da fatan Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya mai dorewa a duniya baki daya ah, da da ɗaya albarkar wannan shekara ta da muka shiga Allah ya kare mu da duk wani sharrin da ke cikinta ya haɗa mu da albarkar cikinta Allah ya bar zumunci mu da ku amin Usman Safina Maryam Hafsat duk a gaishe ku <laughs> to muna ansawa muna ansawa to sai daga karshe sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salam filin yau da gobe ni dai fata na anan shine gwamnatin Najeriya ta kawo ƙarshen matsalar man fetur da muke fama da ita a kowane ƙarshen shekara ko mun samu sa'idar rayuwa to mun gode sai mu mm. ce Allah ya samu dace kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni cikin shirin yau da gobe shirin matasa da duk sauran shirye-shiryenmu. Abin sharawa Usman. Wata dariya ne ga wani. Shin sa ai sabuwar shekara ta gara a cashe a shago. Gaskiya mun fara <laughs> cashewa a sabuwar shekara. Sai <laughs> mun gode da zira ya eh, Muhammad. Eh, eh. <laughs> To kamar yadda muka ce za mu ba ku damar waya ku faɗa mana um, tsammanin ku da wannan hmm. sabuwar shekara da kuma abin da kuke fatan ji hmm. mun taɓo a yau da gobe. To hmm. ga lambar mu nan da za a kira yanzu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Eh sannan kuma bugu da ƙari shi kan shi bakon da zamu tattauna da shi Ahmad Abakar Dakta yana nan mun aje shi a layi saboda ya saurari abin da mutane za su ce sai mu je mu ga me ya kamata mu tattauna kuma. Mm. To ga wani akan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? Ala Usman ya aiki. Lafiya lau wallahi ya sabuwar shekara. Alhamdulillah sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos. Haka yake Kabiru Highlanders barka da warhaka. Malam Usman. Na'am. Alhamdulillah. Hmm. Fata na anan shine yanda muka samu tsaro a 2017. Hmm. Hmm. Ina addu'a Allah ya tabbatar mana ya karo mana wannan zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Amin amin. Kuma Allah ya kara ma shugabanmu kokari da yake yi da tausayawa da kuma jama'an da ba su fahimce shi ba Allah ya sa su fahimce shi. To amin amin. Kama kuma da ayyukan da kuke yi Malam Usman shirye-shiryen ku. Eh, yawwa. Gaskiya muna yaba muku ɗari bisa ɗari don hmm. babu wani gidan rediyo da yake ba wa al'umma haƙƙinsu kamar ku gaskiya. To mun gode wa haka muke gaskiya kun cancanci jinjina Allah ya saka muku da alkhairi. To mun gode kuma da jimirin saurari to amma sai dai baka gaya mana ko kalma ɗaya ba me kake so ka ga mun yi a yau da gobe ko darasi ɗaya gaya mana. Abin da nake so ku yi. Hmm. Shi ne zan iya ina ganin buri na dai shine inda da hali a kara mana lokaci mala usman <laughs> a gaskiya kam to to shikenan kuma muna sa a kara mana lokacin na <laughs> to mun gode sosai <laughs> yawa to kabira highlanders kenan ya ce wato a kara musu lokaci to yanzu sai mu sake daukar wani ko salamu alaikum mm. salamu alaikum hello to yana ga kila ana ta laliban mana kenan eh. to amma kin ga kamar misali lokacin nan kin san lokaci ne in ka shigo sai ka ga minti 30 nan kaman kaman sakan 30 kai gaskiya kawai sai ya kare musamman in an kwararo darasi mai tabo jama'a da eh, daɗi eh, wanda ya kamata a tattauna a tattauna mm. yawa to ga wani salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to da wa muke magana eh sunana abdulmalik sa'idu ne biri ta shirfa sau daga kungiyar hmm. murya talaka. To barka da shigowa Malam Abdulmalik. Barka da ah, sabon shekara. Hmm. Da farko da a fara a yi ma dukkanin al'ummar duniya hmm. barka da shigowa wannan sabuwar shekarar ta miladiya wato shekara takwas. To amin mun gode. nuna mana ita lafiya Allah kan nuna mana wucewar ta lafiya kamar yadda mahalocin wata wucewar tuko da sha haka. to alhamdulillah zan bi takwarana eh. wajen yi a ƙasa mu addu'a hmm. irin matsalolin da muka fuskanta a tu'o oh sabuntin Allah sa wannan shekara ta hmm. su zama tarihi. Kuma Allah sa matsalolin da talakawa sun ka fuskanta wajen kuncin rayuwa da sun ka samu kawunan su wajen tsada a titi da sauransu ne mm. to Allah ka nuna mana wucewar Allah ka sa 2018 ta kasance shekara mai matukar sauƙi ga rayuwar talakan Najeriya sannan shugaban kasan shugaban mara Buhari mm. muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da ƙarihin gwiwar ci gaba da jagorancin mu akan gaskiya da arziki ko kuma sashen Hausa na gidan rediyo na Amerika mm. ba abin da za mu ci gari ku sai dai jinjina da godiya akan da kuke yi na ganin cewa kullum kun faɗakar da mu kuma kun san da mu halin da duniya take ciki. Mm. Mun gode sosai Abdulmalika ƙungiyar muryar talaka sai Allah ya kai mu wani lokaci to ga wani alayi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da muke magana. sunana abu yalo mai orsu na keɓe lokal gamen da ke jihar sokoto dan kungiyar mura talaka to eh, takwaranka ya sauka kai ma ka shigo amma yawa in ce ka na ɗan hatsaniya. Ina taya al'umma musulmi maza da mata murna shiga sabon shekara. Mm-hmm. Shugabanmu Muhammadu Buhari Ubangiji Allah ya kara mishi lahiya Allah ya tsare shi daga shirin mahasara ko kuma ma'aikatan Rero Amerika kuma Allah ya tsare ku daga shirin mahasara. Amin amin. Mun gode Habu Yalo. Mun gode kwarai Allah ya sa a cigaba da jirgin sauraron mu ma. Mm-hmm. Eh, yawwa to kin ga dai ah, duka dai addu'a suke ta ina ga bari mu kara mutum ɗaya ko mm. kafin mu je ga Ahmad eh, kin san yawanci abin da suke magana shine addu'a addu'a tsaro addu'a tsaro mm, wato kuma muna godiya da eh, addu'an nan Usman wallahi mun ji dadi saboda muna muna buƙatar ta gaskiya ne <laughs> <laughs> sai hankali assalamu alaikum hello to ga kila sai ta sake lalubo mana wani na mm. ga ya katse kenan mm. kin san yawanci abin da suke magana da ke magana shine tsaron nan yana da eh. matukar muhimmanci domin idan kasa ba tsaro to akwai matsala mm, kenan komai a guje za a yi shi to ga wani alayin assalamu alaikum da wa muke magana hello assalamu alaikum wane ne daga zamfara ah. to layin shafa sai a hankali Yawa yawa alaikum salam muna jin ka yanzu. shirin dan mutunci daga Zamfara. To a shirin dan mutunci barka da haka. Eh, eh to layin kare sai a hankali. Hello? Yau, to ai layin nan naka ba zai baka kai magana ba layin ya burkice gaba ɗaya ba a jin me yake faɗa. Amma dai na je ashirin dan mutunci daga zamfara. Mm. Eh, to mun gode duk da yake layi bai baka damar tofawa ba. To ga wani guda ɗaya. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a kima mai godiya. To, muna jin kamalan Jahim. Eh. mai akin ba mm. gaskiya wannan shekara ta 2018 muna ma juna mu fata alkhairi to amin amin wannan da muka shigo muna fatan gwamnonin mu Allah ya ba su zuciyar yi mana aiki musamman hanyar nan tamu daga daji abin da ya kama zuwa Idris sai muka su gyara mana ita mm, hanyoyin mota yawwa don ba mu da kalubalen da yi mana wannan hanyoyin ma yanzu haka mm, me yake faruwa a hanyoyin ana me wallahi hanyoyin babu kyau sannan ga motoci a kowane lokaci idan da muna ma sai mu rasa wani lokaci ma kasuwannin wa ba sa ci akan rashin hanya wani gari ne kenan wani gari ne da ja hanyar da ja hanyar da ja zuwa zuwa iddi Oh, da ta zuwa Ibbi. To wani ƙasa wani jihar? Eh, eh muna fatan gwamnati wata yawa ne da ke eh, oh, eh. ok, ok. To mun gode sosai a Kimba mai godiya sai Allah ya kai mu wani lokaci. To yanzu kan kan mutum ya lokacin ko minti biyar ne ya kamata mu ba ma mm. Ahmad Dakta mm. domin mu ji mu ji abin da da zai ce mana a game da wannan sabuwar shekara. Mm. Salamu alaikum. Hello? hello To, kuma da yi oh, to yana in ce shi kenan. <laughs> alaikum. Alaikum salam. To, Ahmad Abubakar barka da warhaka. Barka da warhaka. Barka da barka da sabuwar shekara. Yawa, barka ga dai. <laughs> To, Allah Ubangiji yana mana karshen ta lafiya. To, kana kan layi dai. ka daɗe kana nan layi kana jin me suke ta faɗa to da farko bari mu baka ko 'yan mintuna hudu zuwa biyar to da farko me za ka ce a sabon shekarar nan musamman inda nake son ka sa eh musamman inda nake son ka sa gaba shi yauwa Eh, eh musamman inda nake son mu ji, ka san mutane da yawa za su ce suna son su canza kaza, suna son su ga canjin kaza. Shin in mutum ya ce za a yi kaza zan canza kaza shin yana ana tsayawa kan baka a ga yau kazan nan ya canza shine nake son mai magana da kai mu mafiya yawan mutane idan shikabuwar shekara ta shigo hmm. ƙarshen shekara sukan duba abubuwan da suka yi hmm. a shekarar hmm. na ci gaban rayuwa ko kuma na ɗabi'a sai ga idan sabuwar shekara ta zo ga wani tsari na rayuwa da suke so su sa kansu za ka ga mutum ya ce wannan shekara idan ta zo zan zama mutumin kirki laifukan da nake yi ga Allah na daina hmm. wani kuma zai ce a'a wannan shekarar shekara ce da zai koma makaranta Da ba ɗaya rayuwarsa ya ta koma kan tattafai da karatu hmm. wani kuma zai ce wannan shekarar in Allah ya da ya daina sa shi ya tashi ya daina yawan tunane-tunane wani hmm. kuma zai ce wannan shekara ce eh, kowa zai da irin alkawarin da yake yi kanta wani eh, aure da yake wannan shekarar zan aure wani hmm. harka ne ta rayuwa kowa da yadda yake alkawari ga zan kansa hmm. mutane aka samu waɗanda idan suka yi alkawari suka ce misali wannan shekarar hmm. zan canza hali na idan misali taba nake sha to daga shigowar shekara ta dubu biyu da sha takwas na yi wa kaina alkawari na daina shan taba wani ke da ya yi ki wannan alkawarin ya daina din ko wasu dabaru da wata hikima da magani da zai yi ya mm. tsira kan wannan alkawarin kuma ya daina din mm. amma akwai mutane da dama musamman a harka ta ɗabi'a mm. harka ta mu'amala da mutane wanda za ka ga mutum ya yi alkawari ya ce ni misali daga wannan shekarar Allah yadda an daina rigima da ni ya zama mai haƙuri amma daga an ɗan yi sati ɗin sati biyu ka ga sai a ganshi ana dande. wani mutum mai ɗan mutunci mutunci wani mutum mai kula da yanayin fitirar da yanayin yadda yake mu'amala da mutane ga ɗan lokaci ya ja ci biyu ta ci uku zuwa wata ɗaya sai ka nemi wannan alkawarin ka raka. sai ka ka tsinto shi ana dambe a hanya. dan ba misali misali shaye shaye yake ko eh. shan taba yake yake ya daina yana eh. da ran ɗan ta ci biyu ta ci uku yana kallon wani abokin shi da wannan abu ko kuma eh. koma ruwa. to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Haka. a kasafai mutane suke kamewa akan alkawarin da suke wa kansu ba hmm. a kuma su yi wa wani ɗan adam ɗin daban alkawari shi kuma alkawari wanda za ka yi wa kanka ya fi alal misali akwai wanda na sani a sabuwar shekara ta zo ice in Allah ya yarda mm. wannan sabuwar shekarar na daina shan shayi da siga saboda mm. siga yana wahalar da ni yan mm. dinga shan shayi da zuma Ki daina siyan siga ya ah. dinga sa kuɗin siya yana eh, siyan ah, ba da ni kake ba kuwa. <laughs> Eh. Sai ko shi ne na ce ba da ni kake ba kuwa kamar ka hango zuma ta. <laughs> <laughs> wallahi kaman ka wallahi ko da sabon da da zuma na shayi shayi ka san shi kuma wani cewa idan ya auri wata <laughs> eh. Eh, <laughs> eh, wani cewa wai idan ya auri wata zai bar shan taba to kaji ina ga yanzu shekarar su takwas da aure yana ta yana ta burarawa abu ya gagara kenan shi alkawarin nan alkawarin nan sai mutum ya dage ya sa a zuciyarsa hmm. ya kuma zama yana da a kan kansa hmm. cewa na yi alkawari akan abu kaza kuma zan tsaya a kansa musamman hmm. ga biyu kamar yadda ka sani alhaji kabara akwai mutane da dama wanda gidan da suke ciki sun sabo shekara ta yi ko kuma lokacin wani bugi za ga mutum yawan gidansa fenti ya gyara gidan haka to shi zuciya haka take zuciya mm. ma tana buƙatar wani lokacin zuwa lokacin a dan mata kwaskwari ma yi wa shari'a da kanta mm. ka duba halayyarka da ɗabi'unka da yadda mm. kake mu'amala da mutane sai kawai ka gyara a kan kanka ka ce in Allah ya daga lokaci ka na na dena. to amma sai ka tsaya kan magana ka tsayu ka kuma kuma wai ta alheri ne kake zaka eh, dan wani lokacin wasu mutane suna alƙawari ce ni ko daga yanzu duk karshen wata zan dinga zuwa ziyara mu asibiti mm. ko makabarta domin dinga tuna mutuwa kuma dinga tuna waɗanda suke cike launi mm. kuma taimaka musu haka abu ne mai kyau haka to to amma na shi shine aiki eh, shi ne, to ai shi kenan mun dauki darasin a bakinka tsayuwa mutum in ya faɗa ya tsayu mm. To mun gode sosai Ahmad Abubakar ta muna fatan duk wani alherin cikin shekarar na Allah ya haɗa mu da shi ya raba mu da sharin ta. Amin amin mun gode kwarai. Sannan kai ma a 2017 kai gudun mu Allah ya sa mu gama da ke lafiya har zuwa wannan shekara da ta baɗin baɗaɗa. Eh, yana da kokari shi ma kan shi. <laughs> Mm. To yanzu kan dole a haƙura. Ba faɗa da malam ba daren ba alƙawarin ba cikawa. <laughs> Yanzu kan a Safina Safinatu Sodangi. Julie Lazarus Gresham da ma injiniyan mu na yau da wadda take yaɗa ma Facebook Live wato Maryam Bashir Bugaji sai ni Usman Ahmad Kabar. kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbata min da alkhairinsa a cikin wannan shekara kun ga makafi sun nufi rafi kun ita ne su kun ga tokar a kuma da malam badaran na ja ku ba mara ko ba kafan ina ya ce ya bi da allo ya yi rubutu ya rage talle kulli kimoshi ya bi da ya ga takardu